أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن السادات التابعين والعلماء العاملين ولأئمة الأربعة المجتهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أيها المسلمين godiya ta tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka wanda ya kawo rayuwarmu wannan yammaci na goma sha biyar ga watan ramadan auren annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1440 daidai wacce ta daidai da 20 ga watan biyar haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara 2019 mun haɗuwa wannan masallaci mai albarka ba don komai ba sai don karanta alƙur'ani littafin Allah a cikin wannan wata na Allah mai alfarma watan Ramadana muna roƙon Allah ya mana jagora Allah ya taimake mu Allah ya ganar da mu manufar wannan littafi na alkur'ani dan mu kira 'yan uwa musulmi mu nuna musu alkhairin da Allah ya bamu. kuma mu karanta alkur'ani mu fahimta mu gane menene Allah yace baya so don mu tunatar da 'yan uwa musulmi mu guji abin don mu zamo bayan Allah iri ɗaya masu bin sunnar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam muna addu'a ga ma'asasin ƙungiyar jama'atin zalafin bidiyar wai ƙamatin suna a Sheikh ismail rin zakariya Allah ya ji ƙan malam Allah ya gafarta masa tare da malaminsa na tauhidi a Sheikh abubakar muhammadu da dukkan malaman suna da suka gabata suka yi ta kokari don tsayar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutane su fahimce ta su yi aiki da ita to ubangiji Allah ya san iya adadinsu muna musu addu'a gaba ɗayan su Allah ya sa aljanna ce makomarsu Allah ka taimaki jagoranmu na wannan tafiya a yanzu a Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir muna wa malam addu'a Allah ubangiji ya ƙara masa lafiyar jiki da imani kuma Allah ya ƙara ɗora malam kan daidai da abin da yake daidai da shari'ar Allah ne Allah ya karya bashi da dabararsa da kintawar ido Allah ya masa jagora mataimakansa bangaren malima da administration da agaji tun daga national hardarsa Allah ya taimaki masu taimakon addininsa maliman da aka tura a national da wanda aka tura su ta karkashin jihohi da wanda aka tura su ta karkashin ƙananan hukumomi har zuwa ressa duk wurin da ake kafa wannan tafsiri da yamma ko da rana ko da safe ko da daddare ko da asuba Allah ne kawai ya san iya adadin yawan wuraren to ubangiji Allah ya saka wa maliman da suke wannan karantarwa da alkhairi Allah ya kai musu ladan wannan karantarwa kan mizani Allah ya sa ilimin ba iya bukatar duniya ne kawai bai zamo ya taimaka ya yi jagoranci har zuwa aljannar firdausi da rahmar Allah Allah karkasa ilimin mai tsaya iya duniya za mu ci gaba da karatu yanzu a suratu ali imrana a inda muka kwana jiya alaran ma bismillah بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم بكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم, وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله يتي واتصموا بحبل الله جميعا ya ku mutane ku yi riko da igiyar Allah guda ɗaya wala tafarraqu karku rarraba ba'dal ijtima'i bil islami bayan kun haɗu wuri guda don yardar ku da addinin musulunci to kar kuma ku dawo ku rarraba uzkuru Allah alaikum ku tunna ni'imar da Allah yayi akan ku ya ma'asharal muslimina ya ku musulmi misal ausi wal khazraj misalin yadda Allah yayi ni'ima ga wayansu kabilu na ausi da kabilun kazraj a lokacin jahiliya su abokanan gaba ne gaba bakar gaba yaƙe-yaƙe ne kawai a tsakani babu zaman lafiya babu addu'ar alkhairi wa juna Allah cikin yin ikonsa da ƙaddarawarsa sai ya sa waɗannan zuciyarsu ta juyo zuwa ga musulunci waɗannan ma zuciyarsu ta juyo zuwa ga musulunci shine Allah ya ce idh kuntum a ada'a dan da kun kasance abokan gaba ne ƙabalar islami kafin musulunci fa'allafa bai na ƙulubikun sai Allah ya haɗa tsakanin zukatanku bil islami da fahimtar addinin musulunci wannan aya tana nuna mana inda dan Allah ake addini inda Allah ake sallah to ba yadda za ka yi ka yi gaba da ɗan uwanka mai cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah babu wata hanya da za ta kawo kai gaba da shi saboda haka fa asbahatum sai kuka wayi gari bi ni'imatihi da ni'imar Allah ikwanan kuna ƴan uwan juna fiddini wal wilayati cikin addini da kuma san juna in kaga alkhairi ya samu dan uwanka ba kai farin ciki ba to wallahi imaninka ba imaninka ne ba na kirki ba in kai ne ka samu alkhairi dan uwanka bai farin ciki akan wannan alkhairin ba bai da imani ne shi yasa baya farin ciki in bakin ciki ya same ka Ɗan uwanka na addini bai ji damuwa a ransa akan wannan bakin cikin da ya same ka ba imani ne ba shi da shi haka kai ma da baki wani abu zai same shi mummuna ka ji ba ka damu ba to imani ne babu a zuciyar ka shi yasa ka damu ba amma annabi ya ce na kalbuniyan musulmi kamar gini suke ya shiddu ba'dhum ba'dan sashi suna karfafa sashi sashi suna taimakon sashi sannan sai ya ce musulal mu'minina fi tawaddudihim wa tarahumihim wa ta'adufihim ka musulal jasadi idza shtaka minhu ulu tada'a lahu sa'irul jasadi wa sahar bi sahri wal huma misalin musulmi da musulmi ko kuma misalin mai imani da mai imani kamar misalin jiki ɗaya ne in gaba ɗaya talba da lafiya sai ta jawo wa shauran jikin gaba ɗaya zazzabi karkare ne zai kama mutum a yatsar kurta hannu in an taba jikinsa gaba ɗaya sai a ji jikin yayi zafi me yasa jikinsa ya zafi saboda gaba ɗaya talba ta da lafiya saboda haka yanzu abinda yake faruwa a zamfara dole mu ji damuwa don yan uwanmu musulmi akewa abin da yake faruwa a sakkwato dole mu ji damuwa don yan uwanmu musulmi ake yi wa a duk inda aka ce ana irin wannan tashin tashina dole kana matsayin musulmi ka ji baka ji daɗi ba domin ɗan'uwanka uwanka musulmi ake yi wa daga lokacin da ka ji baka damu ba ba ruwanka to imani ne baka da shi kawai amma dole ne in abin alkhairi ya samu ɗan'uwanka uwanka a ƙurewar duniya ta gaba in ka ji labari ka saya shi addu'a Allah ya ƙara tabbatar da wannan alkhairi in kuma sharri ne ya same shi a ƙurewar duniya ta yamma ko ta gabar ɗin, kai masa addu'ar Allah ya tsabar da shi daga cikin wannan sharri da ya same shi in baka ji haka a ranka ba baka ji ka damu da wannan ba imani ne baka da shi wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku kar ku rarraba wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku idh kuntum a'da'an dan da kuna cikin abinan abokanan gaba ne ku fa allafa baina qulubikum sai Allah wato ya hada tsakanin zakatanku fa asbahatum bi ni'matihi ikwana sai kuka wayi gari kuna ƴan uwan juna saboda ni'imar Allah da ya muku ta addinin musulunci wa kuntum ala shifa hufratin minan nari kun kasance da a bakin gangamin wuta kuke fa an kaza kun min ha sai Allah ya tsamar da ku ba ku fada cikin ta ba Allah yace kazalika to kamar haka ne yubayyinu Allahu lakum ayatihi Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum nuna lalle ne kwa shiryu ai tattabi'u dariqal huda almustaqim lalle ne kwa ba hanyar shiriya wadda take mai dakiya bittiba'il ayati dan saboda bin wayannan ayoyi da aka kawo duk wanda kaga yana cikin musulunci bai aiki da wayannan ayoyin ba to wallahi ba da gaske yake musulunci ba ba da gaske yake yi ba saboda haka hassada ba ta musulmi bace in ka ga musulmi yana hasada yana dan kawowa suka akan wayansu abubuwa ta kasa da mun ya boye wata manufarsa Allah ya san wannan manufar kuma wallahi tallahi ba zai ci nasara ba ba zai ci nasara ba gaba ɗaya a rayuwa kuma kullum sai ya zanna cikin dana sani saboda haka bawan Allah mai imani mai ƙauyensa yake ga ayar Allah gaba ɗaya baya jin akwai wani gefe in dai kana jin akwai wani gefe to ba addinin ka shiga gaba daya ba abdullahi bin salam fara gaya mana ba yahude ne ya musulunta amma ya san yahudawa ba sa aiki dan asabar shi kuma gashi ya musulunta musulmi kuma ba ranar da baya aiki kai ka bari mana ka zanna mana ka shigo ka zanna ko kuma ka sai ka daina mummurda wannan abin za ka yi ta shi kenan sai ji in zai je aiki ran asabar ransa baya masa daɗi saboda a da a addinin yahudu ana girmama asabar ba a aiki a cikinta sai allah ya ga wannan a zuciyarsa sai ce ya ayyuhal ladzina amanu dukulu fi salmi kafata ya ku da kuka yi imani ku shiga musulunci gaba daya ashe wannan dan tunanin baya jin daɗi dan zuwa aiki ran asabar ɗin alamar bai shiga musulunci gaba ba ne? to ya wanda yake da manufar da tafi wannan muni kuma wanda yake da manufar da tafi wannan muni shi kuma ya yake saboda haka kaga bai shiga addini gaba ɗaya ba kenan don haka ba sallah ita ce farko a addini ba sai da Allah ya kawo abubuwa masu yawa wajen guda biyar sallah ta zama na shida ko wajen guda hudu sallah ta zama ta biyar in an duba da cikin suratul baqara za a samu aya laysa birra an tuwallu wujuhakum zuwa karshen magana saboda haka kuma har yanzu wa tasimu bi amrillahi jami'a ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗaya wala tafarraku kar ku rarraba ba ta da nufi kai kala da manufarka ni ina da manufa sabanin taka mu zo mu haɗu kuma mu tare muke ba baya yiwa manufa ta daban manufarka daban a ce mu rike igiyar Allah ɗaya a'a waɗanda suka riƙe igiyar Allah guda ɗaya manufarsu iri ɗaya ce ba sa buƙatar wani abin da ba Allah ne ya ce a yi shi ba kuma in Allah ya ce a yi to ba su da taraddadi a kan cewa ba za su yi ba ba su da wata manufa sai manufar da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ajiye al'ummarsa kuma duk abin da ba sunan annabi ba za su yarda da shi ba amma ba in sunan annabi ne ba wanda zai iya ture su akai to wannan fa shine rukun igiyar Allah gaba daya amma wancan ya kama can wannan ya kama can wancan da manufarsa wancan yana ganin ma in yi aiki ya ɗaukaka darajar wani ne saboda haka ba zai yi ba to wallahi tallahi duk irin yadda muka ɓoye dabara Allah ya sani kuma ba abin da za mu yi wanda Allah bai nuna shi ba ranar tashin alkiyama saboda haka rukun igiyar Allah gaba daya ya zama ba wanda yake kyamar wani ba wanda yake shakkar abin da wani yake yi ba wanda yake calanjin din wani kowa yana ganin dan uwansa musulmi kan ai zai iya yin kuskure in ya kuskure kuma zai masa nasiha kuma in ya masa nasiha yana da zatan zai karbi nasiha sai gyara ba shi kenan ba amma a koma can a ce kaza kaza kaza a koma can a ce kaza kaza kaza to baya ci kaiwa addinin musulunci baya ci yadda addini gaba masu wannan ba sa ci gaba a addini kullun a baya za su yi zama kullun ana cikin kunci kullun ana cikin abin korafi kullun ana cikin gutsirtsoma to babu yadda za a yi musulunci baya san munafurci musulunci so yake ka tsaya kowa dan uwanka ne kuma kar ka zama mai girman kai don haka ma aka ce to hakan ba za ta samu ba dole sai an samu masu wa'azi bayan an yi riko da igiyar Allah guda daya a samu masu wa'azi kuma wanda za su ta yin wa'azin a rike igiyar kar a sake sai Allah ya ce walta kullum waltakun minkum ya yad'una ila al wa ya'murun ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون waltakun minkum ummatun Allah ya ce wata al'umma ta kasance daga cikinku al'ummar me za ta riƙa yi ya da'una ilal khairi su rika kira zuwa ga alkhairi menene alkhairi Al'islamu shi ne musulunci al-mushtamilu ala jami'il khairi wanda ya tare dukkan irin kowane irin alkhairi addiniyawi na duniya wal’ukurawi da kuma alkhairin lahira musulunci ya tare alkhairin duniya da na lahira gaba daya me san alkhairin duniya ya riƙe addinin musulunci da gaskiya mai san alkhairin lahira ya riƙe addinin musulunci da gaskiya Allah zai baka kowanne Allah shine mai duniya Allah shine mai lahira Allah shine mai bada duniya Allah shine mai bada lahira to zai baka kowanne gwargwadon yadda ya so ya baka wa ya'muruna bil ma'rufi kuma su rika yin umarni da kyakkyawan aiki shar'an a shari'a abinda aka san shi a shari'a a aikata shi wa yanhauna 'anil munkar kuma su rika hani da munanan ayyuka mimma takarahu shari'atu duk abinda shari'a take kyamarsa ya zamo kowa ya bashi? ya zama kowa baya aikata shi ya zama kowa baya nufin yinsa baya so kuma ya ga ana yinsa Allah ya ce wa ula'ika irin waɗannan masu kira zuwa ga alkhairi masu haɗi da mummunan aiki kuma mufulihuna na sune masu babbar rabo a lahira alfa'izuna wato sune masu babbar rabo za su samu rabo a duniya za su samu rabo a lahira muna roƙon Allah Allah ya sami kira don neman yardarsa sai Allah ya ce ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد من بعد ما جاءهم البينات وأولئك, وأولئك لهم عذاب عظيم الله يمنك شيدي يجي ولا تكونوا كالذين تفرقوا kar ku zama kamar waɗannan da suka rarraba a cikin addininsu waka talafu suka yi saɓani fi a addinin wannan ya ce ni gaibar zan yi wannan kuma ya ce a kan yamma zan yi wannan kuma ya ce a kudi zan yi wannan ya ce ya arewa zan yi don haka ana komai na addini sai wancan ya can wancan ya can wancan ya can to kar ku zama haka kar ku yadda ku yi haka duk inda aka ce ana wani abu na addini so ake a ga fuskar kowa a wuri. so ake a ga fuskar kowa a wurin kar ku yi haka Allah maɗaukaci ya ce min ba'adi ma ja'ahumul bayyinatu bayan gaskiya ta zo masa ta zo musu sun gane gaskiya a cikin attaura sun gane gaskiya a cikin injila sun gane gaskiya a cikin alkur'ani amma kuma sai suka saba wa abin da suka gane ganewa ta yi amfani ganewa ba ta yi amfani ba ta inda ganewa take amfani in ka gane da abu ka aikata shi yadda ka gane shi Allah ya ce wa ula'ika huma azabun ali azim masu yin irin haka akwai azaba mai girma akan kan ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce zami ya wujuhum وتسود وجوه نعم فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم نعم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون da Allah ya ce suna da azaba mai girma sai Allah ya ce to ga ranar da azaba mai girma din za ta sauka a kansu yau mata bayyadu wujuhun ranar da waɗansu fuskoki za su yi fari tas Allah ya samu na cikinsu wata su wadda wujuhun waɗansu fuskokin kuma za su yi bakin kamar masu ɗan duk ne masu irin tashe a shafawa yaro bakin gawayi a idan haka idan su zai haka fuskar su za su tashi da ita ran alkiyama kuma idan su ja kamar irin zakara babban fuska da ido da jan ido haka za su tashi Allah maɗaukaci ya ce fa'amman eh, lazi na zuwa dadu juhuhun amma wayanda fuskokinsu suka yi baƙi ɗin nan wahumul kafiru na su ne kafirai fayuƙalu na eh, fin nari sai su tashi a cikin wuta wai ƙalu lahum sai a ce da su to bi kan ana ana zargin su sai a ce musu a kafartun ba da imanikun wannan bakar fuskar ku kun kafirce ne a duniya bayan kun yi imani a kafartun ba da imanikun kun kafirce ne bayan kun yi imani yawon misaki kun kafirce wa ranar alkawari wa imanul yahud bi musa sannan kamar imanin yahudawa da annabi musa da suka warware imanin wan tsara bi isa kamar yadda nasarawa suka warware imanin da suka yi da annabi isa alaihi salam kamar yadda kafiran larabawa suka ƙi gaskata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma da kuka zo a baya a kafartun ba da imanikun kuma kun kafirce ne bayan imaninku dole a amsa a ce eh ya Allah zuciya ta ɗaya mu mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza qala fazuqul azaba sai Allah ya ce ai eh, fazuqul azaba sai Allah ya ce to ku dandane azaba bima kuntum takabburuna saboda abin da kuka yi na kafirci a duniya kafircin nan da kuka yi a duniya to ku dandane azaba irin misalin kafircin ku na duniya akwai wanda zai ce ya Allah to ni kan ba zan shiga azaban nan ba dole kowaye ya mai kai ya shiga wuta an ce lokacin da aka kawo gidauniyar ruwan tafashashen ruwan abinan tafashashen ruwan dini ana baiwa mutane shaidan sai ya kira shi ne inda Allah yake cewa wa ƙala shaidanu lamma ƙudiyar amru shaidan zai faɗa lokacin da Allah ya hukunta al'amari za a kai ‘yan wuta-wuta za a kai ‘yan aljanna-aljanna wanda suka rage za a kai to zalla a rafi za a kai su sai shaidan ya ce inda Allah wa da kuma adal haƙi Allah ya muku alkawari na gaskiya in kun ba alkur'ani da gaskiya za ku je aljanna wa wa'adtukum ni kuma sai ne ne muku alkawari fa aka lamtukum kuma na saba alkawarin nace muku ku yi abinda kuka ga dama kawai ba sai kun ba Allah su kun bi sa ba wa ma kana li alaikum min sultani amma fa yau ku sani a duniya din ma ba ni da iko akan ku illa an da autukun kawai ne na kira ku ne famsa jabtum li sai kuka amsa kirana Bala ta lumuni wa lumu anfusaku to kar ku zarge ni yau a tsayuwar alkiyama ku zargi kanku ba ni na sa ku dubatar da kuka ba ni na sa ku ba wallahi in mai shan giya zai sha giya sai shaitan ya ta zuga shi ka sha mana yanzu za ka ji hankalinka ya rikice sai ka yi abin da ka ga dama <laughs> sai ka daga za ka sa a baki ka ce ba ruwa na bani ina tsoron Allah ba ni ba kai a wajen shan giyan nan karkasha sai kawai ka burɗe kaga tun a duniya ya nuna ba ruwansa da kai haka mai zina lokacin da zai lurkusa akan matar da zai zina ita sai shedan ya ce ba ruwa na ba haka wanda zai sata sai shedan ya ce masa ba ruwa na ba ni na saka ba duk abin da za ka yi sai ya zuga ka ka aita da abin sai lokacin da za ka aikata abin sai ya ce ba ruwansa zai ce ma ana bi misirki kuma ba an tun bi misirkiya ni yau ban isa in kawo taimako a kanku ba kuma ba za ku iya kawowa taimako a kaina ba ba zan iya taimakon ku in tsama da ku daga wannan wuta ba kuma ba za ku iya taimakon ku fitar ni daga wannan wuta ba Shi ne ma ana bi misirki kun wa ma tun bi misirkiya ni ba zan iya kawowa kukan komai a kanku ba kuma ba za ku iya kawowa kuka a kaina ba ma'ana ba zan iya taimaka muku ba ba za ku iya taimaka mun ba inni kafartu bima asharaktumuni min qabl amma fa ni da ba na kafircewa abin da kuke tarayya da ni a cikin sa tun a duniya na ce ba ruwana inna zalimina lahum azabun ali lalle waɗanda suka zalunta suka bi shedan suka kiyarda da waɗannan ayoyi na alqur'ani suna da azabar walakanci a lahira Allah ka tsare sai Allah ya ce وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون هم فيها خالدون الله يتي وأما الذين بيضت وجوههم amma waɗanda fuskokinsu suka fari tas mafi rahmatullahi su suna cikin rahamar Allah wato a cikin aljanna hum fiha ka hum fiha khalidun kuma a cikin aljannan nan za su dawwama har abada babu fita ba ranar da dan aljanna za a ce a fidda shi daga aljanna ko da a yi masa canji zuwa aljanna da ta fitasa ba a yi dan wuta ne za a iya cire shi daga wutar sa a mai da shi wadda ta fitasa kuma kowace bala'in da yake cikinta daban ne da na 'yar uwarta kuma kowace ɗaya set guda bakwai ce kuma kowane rami ɗaya aka sa ɗan wuta sai ya yi shekara guda yana tafiya kafin ya kure zurfi ɗaya in ya kure wannan zurfin sai ya sake zarcewa zuwa zurfi na biyu shi ma yin shekara guda in ya wuce wannan sai ya yi shekara bakwai tukunna ya je ƙasa sai Allah ya ce to munafukai su kuma a anan suke ga shi ya iya iƙama ya iya abin eh, eh, eh, sallah ya iya komai ana komai tare da shi amma zuciyarsa da tsatsa saboda haka ran alkiyama sai ya gan shi a ƙarƙashin ƙasan wutar jahannama innal na fi darakil asfali min nar lalle munafiqai suna karkashin kasan kasan wuta kasa na kasa na bakwai falan jira lahum nasira bala ka taba saba musu wani mai taimako da zai taimake su ya hana wannan wutar ta kona jikin su ba kuma ba wanda zai hana kururuwar kafirai sama da su kafirai suna sama suna ta kururuwa munafiqai suna kasa saboda sharri munafiqi ya cancanta Allah ya ajiye shi a ƙarƙashin ƙasa saboda haka Allah ka tsare mu da munafurci sai Allah ya ce tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq hmm. wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin tilkal mazkuratu dukkan waɗannan abubuwa da aka ambata ayatullahi ayoyi ne na Allah duk wa'annan abin da muka faɗa a baya ayoyi ne na Allah na tuluha alaika bilhaq muke karanta su a gare ka da gaskiya ya Muhammad wa mallahu yuridu zulman lil alamin Allah baya nufin ya zalunci talikai Allah ba zai zalunci dan binni ba Allah ba zai zalunci dan kauye ba Allah ba zai zalunci karami ba Allah ba zai zalunci babba ba Allah ba zai zalunci talaka ba Allah ba zai zalunci wanda ake mulkar su ba Allah ba zai zalunci masu mulki ba Allah ba zai zalunci masu wadata ba kowa ka gan shi a wuta yana kuka zaluntar kansa yayyaje da kansa shi ya zalunci kansa yayin aikin da ake zuwa wuta saboda haka wa mallahu yuridu zulmal lil alamin Allah baya nufin ya zalunci bayinsa sai dai in bayi sun zalunci kansu shikenan fama ana bizallamin lil abid a suratun qaf ma ce ni ba mai zalimtar bayi ne aiwa ma ana bi zilmin lil ko kuma lil ni ba ma'abucin zalunci ne ga talikai ba ni ba ma'abucin zalunci ne ga bayi ba duk wanda ka gan shi a gidan azaba shi ya kai kansa Allah ka tsare sai Allah ya ce ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da yake cikin samai da kasai gaba ɗaya na Allah ne ba wanda Allah ba wanda ya taimaka wa Allah wajen halittar sama ta bakwai da yazo halittar sama ta shida ba, ba wanda ya taimaka masa da ya zo halittar saba ta biyar ba wanda ya taimaka masa da ya zo halittar ta hudu ba wanda ya taimaka masa kuma bai nemi shawarar kowa ba haka kuma ya halicci sama ta uku haka ya halicci sama ta biyu ya halicci sama ta ɗaya wannan wanda muke gani kurba ilar ardi haka nan kuma ya halicci ƙasa misalinsu bai nemi shawarar kowa ba kuma bai gani a wajen wani tukunna ya koya ba shi ya tsago kayansa don haka aka ce masa badi'us samawati wal ard mai ƙagar halittar samai da ƙasai bai gani a wurin kowa ya koya ba saboda haka faɗi za qada amuran fa’in da ma yaqulu lahu kun fayakun kawai duk abinda Allah ya nufin ya zamo in yace ya zamo kawai sai ya zama saboda haka ya halici sammai bakwai da ƙasai bakwai a cikin kwanaki shida a cikin kwanaki shida saboda haka walillahi ma fi samawati wa ma fil ardu, wa ma fil ardi abinda yake cikin sammai da kasai gaba ɗaya na Allah ne mulkan wa khalqan wa abidan mallakar Allah ne halittar Allah ne bayin Allah ne wa ila Allah turja'ul umur kuma zuwa ga Allah duk al'amura zai koma masu gaskiya za su je su tsaya a gaban Allah ba makawa masu ƙarya ba su ba za su je ba musulmi za su je su tsaya a gaban Allah ba jayayya kafiran ba za su je ba su ma za su je mumine za su tsaya a gaban Allah munafikai ba su ma za su je wallahi duk siffar da ka ɗauka a duniya kana yi da ita sai ka tsaya a gaban Allah da ita in kirki kake ji akwai wanda suka fi kada in tsiyaba kake ji akwai wanda suka fi kada in tausayi kake ji akwai wanda suka fi kada in kai dan hatsari ne akwai wanda suka fi kada duk abin da ka sani a yanzu kana ganin yana gudana da an samu wanda suka ya wuce kuma a gaba sai an samu wanda suka fiye da wanda kake yi to ashe babu wani wanda ba zai je gaban Allah ya tsaya ba wa ila Allah turja'ul umur kullaha abuna kullu shay'in mulkahu kowane abu mulkin Allah ne fala yumkinu an yusabbiba ilai an yusiba ilaihi zulmu baya yuwa a dangantawa Allah zalunci illa annahu yantaqimu bil adali sai dai Allah yana ramuwa dan adalci in masaba suka yawa sai ya aiko bala'i gurgurdan yadda wanda ba masabun ba ma zai ji a jikinsa eh to a duniya ce ba za a ware wanda ya sabo kawai shi za a dora wa masifa ba wanda ba su saban ba ma sai masifar ta same su don haka sai ka ga mutanen banza sun tabo fushin Allah wanda yake masallaci yana ta ibada ko da yake na ga hadisin da yake cewa in Allah ya ko irin wannan bala'i yana kare Allah yana karewa waɗanda suka zanna suna bautar Allah a cikin masallaci wannan hadisi gaskiya ne amma Allah yana abu da kaddara ko baya yi a Najeriya an zuge an samu mutane a masallaci an kashe ba wuri ɗaya ba ba wuri biyu ba a jihar Katsina ba an ce a haka to saboda haka kaga me ya kawo wannan fushin Allah ne ya kawo wannan saboda a ƙasar akwai wanda ba su damu da Allah ba ba su yarda da Allah ba ba su gamsu da Allah ba ba za su bi Allah ba balle su ya su hangi abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi zalunci ba daina yin sa ba a mulki ha'inci ba a daina yin sa ba a ofis ha'inci ba a daina yin sa ba a wurin aiki ha'inci ba a daina yin sa ba a sana'a ha'inci ba a daina yin sa ba a kasuwanci mugunta ba a daina yin ba a zamantakewar tarayyar yan uwan yan uwan jini da yan uwa na addini duk ba a daina irin wannan ba yaya Allah ba zai je ko bala'i a kasa ba marayu an daina lura da su sai yan kaɗan ba zamarai ba mai lura da su sai yan kaɗan shauran tsofaffi waɗanda ba su da gata ba su da 'ya'yan da za su taimaka musu ba su da 'yan uwan da za su taimaka musu ƙarfinsu ya ƙare sai a bar mutum ya galabaita wani ma ya mutu a jikin katanga irin wayannan tana faruwa babu tausayi babu komai babu riƙon amana amana ta zama alama duk wanda aka danka masa amana sai yayi ha'inci yaya Allah ba zai jarrabu mutane a ƙasa ba dole ne Allah sai ya jarrabu mutane a kasa da za a koma zuwa ga Allah yadda Allah ya ce abin shi haka ake bisa duk musifar da kake jin tana bullowa sai ka neme ta karasa amma mutum zai faɗi magana ba zai aikata ba mutum zai ce ayi za a iya yi shi bai yi ba ko mutum za a ce a bari zai ce a bari shi bai bari ba ko yana da karfin hadawa bai hada ba kuma abin da in bai hada ba za a cuci har wanda yake zanna a cikin uwarsa amma ba a hada ba to wannan bala'in in ya taso to Allah sai ya fishi da waɗanda suke jagorancin ya fishi da waɗanda ake jagorantar su duk bala'i ya hau kan kowa da kowa wanda yake kauye ma bala'i ya same shi bai san me ake aikatawa a gari ba wanda yake gari musiba Allah ta same shi duk kowa ba inda abin zai zama Na haka Allah ke cewa a fala ya tu a fala fi kulle Amin يفتنون au marratai ne sun wala ya tubu na wala hun yi zakaru shin mutane ba sa gani ana jarraba su a kowace shekara sau ɗaya ko sau biyu mutane ba sa gani ana jarraba su a kowace shekara sau ɗaya ko sau biyu sun malaya tubuna sannan ba sa tuba daga aikin da suke munana wala ya zakaru kuma ba sa tunani akan munanan ayyukan su ke kokarin bari sai ba mutum ya rika hangowa fir'auna shi kuma laifin da yake a azare bai gane laifi bane wai ai shi na karamin laifi ne to ina ruwanka da fir'auna ran alkiyama Allah zai tambaye ka aikin fir'auna ne Allah ba zai tambaye ka aikin fir'auna ba aikin kanka da aka ɗora ma in kai shi za a tambaya in ba kai ba shi za a tambaya in kayi kyakkyawa shi za a nuna ma in ba kai ba ma mummunan nan da ka aikata shi za a nuna ma in kai kyakkyawa da shi za a saka ma in mummunan ma kai da shi za a saka ma mutum ba zai tunani akan wannan ba don haka ba annabi yake cewa duba liman shagalahu ayun aibuhu an uyubin nasu aljanna ta tabbata akan wanda yake tunanin laifinsa baya ma tunanin laifin wani baya tunanin laifin kowa laifin su kawai yake tunawa amma sai baka sani bare wannan din da dai ka duba da yake yana kaza yana kaza shi kuma mai wannan magana shi ba akwai lafiya ba bai ga nasa yayi kokari ya bari ba tun wani irin tunani wani wace irin dabara ce wani wani irin addini ne wanda babu tsari haka addini mai tsari shine Allah yana cewa alaikum anfusakum lalle ku lura da kanku ku kiyaye kanku shine ma'anar alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla da daidai. batan mai bata ba zai cutar da ku ba in ku kun shirya duk duniya in sun bata wallahi in kai kana kan shirya ran alkiyama ba ruwan da waye ya bata ba ruwan da waye mai zo aljanna ba ba wanka da waye yake wuta ai ke ba za ka tunanin ma yan wuta ba inda kai Allah ya kawo ka aljanna gani za ka yi kowa ma yana aljanna unguwa ce sai nisa na kowa yanzu ba aljanna suke wasu da wuta la yadurrukum man dalla idza hatadaytum batan mai bata ba zai batar da ku ba zai dame ku ba in ku kun shiri saboda haka ne Allah madaukaki yake gaya mana wannan kun kun kai ummati kuntum khayra ummati رحمة أخرجت للناس أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله نعم. ولو آمنوا نعم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الله مدوكتي يتي كنتم خير أمة ku kun zama ku ne mafificiyar al'umma ya ummatu muhammadin ya ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fi ilmin Allah ta'ala a cikin ilimin Allah madaukaki Allah ya sani ku al'umma ce ta alkhairi ukhrijat lin nasu wanda aka fitar da ita don mutane ta'muruna bil ma'rufi abinda yasa ku aka ce ku al'umma ce ta alkhairi saboda kuna umarni da kyakkyawan aiki shar'an a cikin shari'ar Allah watan hauna anil munkari kuma kuna hana abin da Allah baya so wata nuna billahi kuma kuna yin imani da Allah sai Allah ya ce walau amana ahlul kitabi ina ma yahudi da nasara su ma sun yi imani wa amaru bil ma'rufi wal an wanhu suka yi umarni da kyakkyawan aiki kuma suka yi hani da munana kama amantum kamar yadda ku kuka imani wa amartum kuma kuka yi umarni wa nahaytum kuma kuka yi hani da munana ina ma hadin kitabi sun zama haka lakana khairan lahum da haka shi yafi alkhairi a gare su Allah ya ce amma su ma ba su ɓata gaba ɗaya ba wayansu Allah ya zaɓe su ya shiryar da su don haka Allah ya ce abinan minhumul mu'minuna daga cikinsu akwai masu imani ka abdullahi bin salam wa ashabi kamar abdullahi bin salam da mutanensa abdullahi bin salam ya musulunta kuma ya ja mutanensa zuwa ga musulunci sun samu ninkin lada kashi-kashi sun yi imani da attaura sun yi imani da injila sun yi imani da alkur'ani kuma sun yi aiki da kowanne amma lokacin da aiki ya zo da alkur'ani sai suka ajiye attaura da injila gefe guda ta wajen aiki amma tana nan a zuciyarsu ta wajen an yi imani da ita amma aiki fa sai da alkur'ani to mu ma haka aka ce ni. mu imani da attaura littafin Allah ne aka aiko wa annabin Allah annabi Musa alaihi salam mi imani da injila littafin Allah ne aka aiko wa annabin Allah manzon Allah annabi Isa alaihi salam mi imani da alqur'ani littafin Allah ne aka aiko wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dan yayi aiki da shi mu ma mu bi shi mu yi aiki tare wannan shine abin da aka dora mu akai kuma akan haka aka ce mu rayu akan haka aka ce mu mutu ayar jiya ba an ce wala ta mutun na illa wa antum muslimun ba kar ku yadda ku mutu sai kuna musulmi to wannan shine mutuwar musulunci ya zama kana rike da littafin da aka aiko wa annabinka har ka mutu Allah ka samu zama cikin masu imani sai Allah ya ce min humul mu'minuna daga cikin su akwai wanda suke imani wa akathuruhumul fasiqun amma daga cikin su akwai wanda suke fasikai ne masu fita daga hanyar Allah Allah ya tsare mu da sharrin su na'am لن يضروكم إلا أبا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون الله يتي آه، ضربت عليهم الذلة لن آه، لن يضروكم إلا اذى ba za su iya cutar da komai ba sai dai da ku ba ba za su iya cutar da ku da komai ba sai dai da cutarwa irin ta baki a je gefe ɗaya a muku sharri a je gefe ɗaya a muku ƙarya a je gefe ɗaya a muku ƙage wanda wannan ba abin da za su iya wannan kuma sharri da ƙage da ƙirƙirowa maganar da ba a yi ta ba ɗabi'a ce ta yahudu duk wanda kaga yana yi yanzu kira shi yahudu ai ba yahudu ba sai mai farar fata ba mai ɗabi'a shi ne kawai yahudu wanda ya ɗabi'a da mutane yana cikinsu annabi ya ce man shabba haɗi ƙaunin ba huwa minhum wanda ya kama da mutane yana tare da su karka yadda ka kago ƙarya ka jingina wa ɗan uwanka yi masa sharri karka masa ƙirƙire? karkai masa yanki don haka Allah ya mana hani a suratul hajji ya ce waje ta nabi rijisa min al'autani waje ta nabi ƙaunar zuur ku nesanci bautar ƙazanta ta shaidan ita ce bautar gumaka sannan kuma ku nesanci wato ƙaunar zuur ai an ce ka ba ai an ce ka ba ai wane ya ce ka ba ai wance ta ce ka ba ya yi wannan ba ruwanka da wannan kowa ya yi faɗi magana in ba alkhairi ba ce watsar masa kayansa karka kai ta gaba ka dora karka kai ta gaba ka sanar da mutane isa karka ji yadda mutane wannan magana ka yada sharri in kai haka waje ta ne burri jista min al'autari ku ne zanci mummunar ƙazanta ta bautar gumaka waje ta ne kaula zur ku ne zanci maganar ƙarya to yanzu maganar ƙarya wani sai ya faɗe ta ce billahi da bi haka a kai saboda baya tsoron allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka ne, Allah mai girma da ɗaukaka yake hada mu cikin alƙur'anin nan wa in yi in ma da za su fito su ce za su yaƙe ku yi wallukum al'adabara za su juya da gudu suna gudu ba za su iya taryar ku ku yaƙi da su gaba da gaba ba sun marayun saruna sannan ba za su iya samun wanda zai taimaka musu ba alaikum a kanku bal lakumin nasaru ku ne wanda za ku sami nasara alaihim a kansu har abada don haka Allah muna roƙonka ka ƙara ɗora mu a kan nasara ka ɗora mu mu rinjaye a kan abokan gaba kaga mutum wai wani da ƙyar yake gaisawa da mutane wai don tsabar famar yawan shi ya samu matsayi a biyu. Allah wallahi sai abin ya bani mamaki in ce ko da yake da ba su san izala farkon ta ba shi yasa da sun san izala farkon ta Allah ganin kila ba za su yi haka ba kuma dama annabi ya ce wa'anda za su rusa addini su ne wanda za su zo su samu addinin bayan yayi karfi su zo su shigo cikin sa su za su yi wa addinin illa su za su rusa addinin in kai magana ce ai ba dadewa ake bukata ba <laughs> eh lalle ba dade ke bukata ba amma mun yadda sahabban annabi suna girmama wanda ya dade a addini amma ban san sunnar yanzu ba wacce iri ce saboda haka kofofi ba su da daraja sai yara ba haka bane fa in an yi haka ba abu sunna ba hatta bari kudin bitar bali wallahi ta wanda suke gidajensu ba za su iya aikin komai a addinin musulunci ba ana tuna rayuwar da suke a gaban manzan Allah ana musu taimakon da ba a yi wanda yake da ƙarfi irinsa ana musu taimakon da wanda ba a yi wa mai ƙarfi irinsa saboda an san irin abin da suka yi a da a daɗin an sha wahalar da a gaba ba za a sha ta ba har ba ta tsaya yanzu ko jama'a sun zalatul bidiya wai kamata sunna ba mamaki Allah ya sanya jarraba amma dai abin da aka yi a da muna ga zai wuya a sake yin irinsa a baya ai a gaba abin da aka yi shi a baya a da ba zai wuya a sake yin irinsa a gaba eh eh shi ne yawa shi ne ai shi ne abin da na faɗa na ce sahabban annabi sun suka tashi da wani irin kuɗi bi irin wannan wallahi ana baiwa gajiyayyu fiye da yadda za a baiwa masu ƙarfin da gobe ma in an ce akwai yaƙi za su ɗauta kwabi a ciki wannan saurayi ne kwanan nan ya zo wannan kuma tsoho ne tun dadewa annabin yana raye ya ga abin da annabi ma ya ga abin da yi ya za ka yana shiga ce shi ba kowa ba ne sai wanda yake daidai da zamanin ka shine mai kokari sai wanda yake daidai da zamanin ka shine nagari yin haka daidai ne da sunnar annabi ba daidai bane da sunnar annabi kuma batan kai ake cewa wannan don haka sai kaga ana ta labarin cigaba a baki a ido sai ka rasa menene cigaba a ce a ah, bari ya cigaba kan to cigaban da wanne da wanne Eh. in kuma an ce mun ba da labarin abinda muka san dama akwai shi ba yanzu aka samar da shi ba to sai mu ta lissafawa sai mu ce da masallacin GRA yana ciki <laughs> dalilin da shatima muka kulla maganar gininsa duk izalar garin nan kowa ya san wannan motar da take yawo da lasbika ni na je wajen baba ya garba gamawa ne masa bayani ya bada ita kowa ya san wannan ɗaya karamar fa lokacin da malam dade ya rasu alhaji babba ya ce a ba mu mota ta aikin aikin addini talba ya bayar to a sabon jagorancin ne aka kara a gaya mishi ne eh. eh menene a faɗa shi ne aka yi kuma na faɗan wannan magana don a gaya shugaban malaman jiha yi shi nake gayawa ya zo ya bayyana abin da aka ƙaru na cigaba mu gan shi yi in akwai a nuna mana da babu wake cin mu kawai wallahi kaga wani yadda kaga irin mai yasu nan masu kaya kala kala nan na gaban sarki dogari wallahi wani zuciya sai da ga dogari bai kaman bai taba sanin sunna ba in ka ce assalamu alaikum ya kuma hannu ba salama ba kuma ya wuce wai shi ya fi ka yake ji ba ka bi ra'ayinsa ba ra'ayi da aka cewa ta fi hamdulillahi jami'an da haka kuke tsammanin hamdulillahi jami'an din da ra'ayina daban da naka daban mu haɗu kuri ɗaya mu tafi sai kowa ya ajiye nasa ra'ayin ya dawo ayar ƙur'ani aka ce a hannu shi ne ta wanda magana za ta nisa kuma wallahi na faɗa dama don ta yi nisa abinci ko a gaya mun abin da aka samu tsari wawar ma na propaganda zai zai ce kan abin nan da aka yi ba na da ya daɗi ba amma dai kan kan lura an ɗan samu ci gaba yanzu a sabon jagoranci da za ka tambaye shi me ya ci gaban ba zai gaya ba ba munafiki ne kawai magana sai irin ta munafikan da kuma mun san su da ɗaiɗai da la'a ce da wane su waye sai ce wane yana ciki wane yana ciki wane yana ciki kuma wallahi duk wanda na faɗa ba sharri na barbar mu yi ciki abin to Allah ya rayar da mu cikin musulunci Allah ka sa mu gane bugai mu guje su kuma eh shawara su ba ba barkar ba bace Allah ya sa mu gane na'am ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا, بحبل من الله وحبل من الناس وبارك إنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون نعم. ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يا جوار المسلمين mu gode wa Allah Allah kuma ka ƙara taimakon lokacin da Abdul Karim Lahir yake jagorancin kata su lokal gannan an samu mutum takwas sun je aikin haji daga baya mutum nawa ne suka yi lokacin da Abdul Karim Lahir yake jagorancin kata lokacin da kan ya saya wa mutane sun ke takwas ba sun hawa yanzu ba aka saya wa gidi lokacin da Abdul Karim Lahir yake jagorancin kata lokacin da kan ba da tafsirin na shirin da ya zo ya share gumi a goshinsa yanzu ma haka ne to wallahi tallahi Allah ne ya jarrabi shugabancin malar da mallam ga ya ba Allah da haka ba yi ba malam salihu ne ba wallahi don Allah ya yi da haka ba za ta yi to amma sai aka da karfin jagoranci ai kawai ba an ci gaba to yanzu kuma gashi ba a faɗan abin da da kullum za a yi challenging ɗinmu a jihar bauchi in mun je meeting to yanzu ya nemi irin rabin sama ba a rasa kuma dole a yi tafi rabin sama ba za a nema a rasa sai a yi kuma za da yana faɗan wannan ba ba za mu daina faɗan wannan ba sai mun ga an zo an yi shirba an daidaita an seta komai yana tafiya duk da mun ji wani suna cewa in dai aka wannan sulhun za su bar matsayinsu ma ba za su yi jagorancin ba da yake dama ba don Allah ake jagorancin ba wani mun zo za mu hada ba. Allah ku haka aka ce eh to mu mun ga haduwa amma dai na gaya mana haduwa akan Allah kowa sai ya ajiye ra'ayi dan ba Allah shi kadai yau Allah ya samu gari Allah yace duribat alaihim billat walaƙanci kullun yana sauka ne akan su wal maskalatu da wani da wani damuwa aina ma su ibu duk lokacin da aka ce sun abin nan eh, kun same su za ku yaƙe su ne kuma ba su da wata dabara kuma kamar yadda ba ku da wata dabara illa bi hablin minan lahi sai da taimakon Allah wa hablin minan nasu sannan kuma da taimakon mutane masu imani dama Allah ya ce Allah yana taimakon annabi kuma masu imani suna taimakon annabi saboda haka Allah zai taimaki addininsa masu imani za su taimaki addinin Allah da damar da Allah ya ba su har ya ci gaba saboda haka sai Allah madaukaki ya ce ah, wa duribat alaihimul maskanatu wa ba'u bi gazabin min Allah sai suka wayi gari wato da fishin Allah zalika Allah yace wannan damuwa da Allah ya jefa musu ta walakanci da ainihin fushi da Allah da ya sauka kansu kanu ya kafir eh, kanu ya na eh, bi annahum domin su kanu yakfuruna bi ayati llahi sun kasance suna kafircewa ayoyin Allah wa ya katulunan anbiya a bigairi haqqin kuma suna kashewa annabawa ba tare da annabawan sun yi laifi ba haka kawai eh saboda annabawa sun ce abi Allah su ko suna ganin ba za su iya bin Allah ba kuma ba za su yi zanna da wanda yake bin Allah ba Allah madaukaki yace zalika bima asawwa kanu ya tadu wannan shine abin da suka saba wanda ya kawo dalilin da ya kawo Allah ya fushi da su Allah ya buga musu walakanci Allah ya walakantar da su ya bar su kawai a watsa bayan ƙasa ba daraja saboda ne bima asawwa kanu ya tadu saboda abin da suka kasance suna aikatawa sun ketare iyakar Allah saboda haka duk lokacin da al'umma ta tsaya ba adalci ta sa cikin alkur'ani za ta yi tafiya a kansa ba ba hadisan annabi ta sa a gaba za ta yi tafiya a kansa ba wallahi tallahi babu ranar da za a ce wannan al'ummar ta zanna lafiya ko mun dabara kuwa dabara ba ita take zallar da mutane lafiya a addini ba bin dokokin Allah na cikin littafin da yake sa a zanna lafiya yau na ce ga alkur'ani a gaba na, amma da ra'ayi na zan jabu zai iya yiwa tafiya ta mutu tafi ba za ta tafi ina ba ga hadisan annabi a gaba na sai na ce da nuna daraja tali uwa ta sarki ce ko uwa ta yar sarki ce ko uwa ta suna da dangantaka da sarkin kano don haka ku ga girma na fa nake karantar da ku ko ba haka bane girma na nake karantar da ku a lokacin da wannan shi ke sai addini ya ci gaba to na rantse da Allah waɗansu yadda suke so su mai da izala ke ai ya uwa ta yar jikar walaci uwa ta aikar sarki wala ce ai uwa ta kanwar sarki wala ce ai kuwa da a can malam sama'ila duk da sarauta ya kira mutane aka gane ila kalmar la ilaha illallah da kana ba da wannan bane da kalmar la ilaha illallah ya kira mu muka gane ta kuma muka ce mun ji mun bi insha Allah ba abin da zai kauda mu daga kalmar la ilaha illallah sai dai har zuwa kabari to yanzu wani ya zo ya nuna mana tafiya da daga kafaɗa ta gefe ɗaya shi kenan sai mu bi shi yadda da shi cewa a wana yin suna da bayan ku ƙara mun addu'a ba ni ga ƙyashi na sa an ɗauki mutane da yawa a aiki bayan bari na mutum nawa aka ɗauka waye ya sa aka ɗauke su na rantsa da Allah wannan ba wai ina faɗa ne abu ne wanda yake tabbatacce kuma billahi zai akwai wanda sa aka ɗauke shi aiki ko gaisawa ba ma yi a wannan wannan yi ainihin kafirin ne. kar ku je masallacin layin daura ba na izala ba ne kayya kayya kayya kar a ce kar ku ne da abdul karim a local government ba shi ne shugaba ba yanzu ni ne shugaba kayya kayya kayya aikin ba ke nan ba <laughs> a'a kai bayin Allah sunna ake kira ko yara ake kira akan kuɗi ake aiki ne ko akan addinin Allah wallahi akan addinin Allah muke aiki in mutum ya ce zai kira dan ya samu jin daɗin duniya wallahi ya tarawa kansa wahala abin da ba zai taɓa samu ba ke nan yake ba da jin daɗi Allah ne wa yake kuntata rayuwa Allah ne kuma a ko'ina kake wallahi Allah in yaso zai kuntata ko ya kuntata ba kuma a ko'ina kake Allah in yaso sai ya kunta maka muna fatan ubangiji Allah ka ƙara wa ashir Muhammad Sani Yahaya basira ta in mutane suka kai maganar sharri wurin sa Allah ya sa ya bincika malam haka yake bincike ranar da aka bincike mun ga wayansu kamar an tsoma zakara a ruwa wallahi yadda ka san an tsoma zakara a ruwa haka wani ya zama ka duba sanyi irin na jas wani yana share gumi a goshinsa wanda in ba kura ka tura ba baka baka gumi a jas Allah billahi allazi la ilaha illa huwa wani gumi yake kuma kansa irin kamar an tsaya tsayuwar alkiyaba wanda aka ce ba sa iya daga kansu su ga mutane muqulin iruhusihim la yartaddu ilayhim arbuhum sun sun ku yadda kansu ba sa iya daga kansu Allah ka taimaki shugabannin namu shugabannin nan namu Allah ka ƙara musu adalci duk wanda yace zai wargaza izala ubangiji Allah ka wargaza shi duk wanda yace zai wargaza izala Allah ka wargaza shi duk wanda yace zai wargaza izala Allah ka wargaza shi ubangiji Allah ka taimake mu da daga sunnar manzanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so shi kenan zamu tashi laifin sawa'a ana neman addu'a ga mutanen zaki an ce an yi ruwa a zaki har yana rushewa gini a yau a zaki can ka tabu katakon mai kaba ba katakon mai riba ne ba domin wani hadisin da ta kudu ubangiji Allah ya kawo mana gwargwadon bukata Allah ya sa kan ya wuce a abin gwargwadon bukatar Allah muna roƙonka ka taimake mu Allah muna roƙonka ka karɓa zumu Allah muna roƙonka ka karɓi karantarwar mu Allah muna roƙonka ka karɓi ciyarwar mu Allah muna roƙonka ka karɓi sadakar mu Allah muna roƙonka ka karɓi ci da iyali da muke yi Allah muna ka duk abin da muka roƙa na alkhairi gare ka ya Allah in ka san alkhairin ne a gare mu Allah ka ba mu abinda muka roƙa muna ganin alkhairi ne a wurinka ya Allah in kai ka san sharri ne in ya in mun same shi Allah ka canza mana da abin da ya fi shi Allah muna roƙonka wannan damuna da ta fuskanto mu Allah ka tsare mu da iska wadda take mai barna Allah ka tsare mu da ruwa wanda yafi karfin bukata Allah ka tsare mu da dukkan abin da rai baya so ya gani rai baya so ya ji Allah muna roƙon ka marasu lafiyar mu wanda suke kwanci a gida da jinya da wanda suke kan gadon asibiti da wanda suke tafa da jinyar a jikinsu ubangiji Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka warkar da su Allah ka sa jinyar ta zama musu kafara Allah muna roƙon ka taimaki yan kasuwar mu wa shugabannin mu da malaman mu da suka tafi umra Allah ka dawo da su lafiya Wa da suka tafi tafsiri Allah ka dawo da su lafiya Wa wayanda suka suka zanna a gari dan lura harkar addini ta cikin garin ubangiji Allah ka lura da harkarsu Allah ka taimake su akan harkarsu yadda suke kokarin daga addininka Allah ka daga darajarsu yadda suke da kokarin kare addininka Allah ka kare mutuncinsu Allah ka samu rayuwa musulmi masu imani Allah ka samu mutumuna musulmi masu imani Allah wannan haduwa da muke a wannan masallaci ubangiji Allah ka gafarta mana zunubanmu baki daya ubangiji Allah ka kara mana shirya ubangiji Allah ka kara mana shirya ubangiji Allah ka kara mana shirya Allah ka taimaki ashe Sheikh Muhammad Sali yahya Jingir Allah ka taimaki a Sheikh Sa'idu Hassan Jingir Allah ka taimaki a Sheikh Yusuf Sambo mataimakin mallan na daya Allah ka taimaki Sheikh Nasir Abdul Muhi shugaba na kasa na administration Allah ka taimaki Alhaji Isa Waziri shugaba na kasa na agaji baki daya duk waɗannan shugabanni namu wallahi kowa na san mutum ne na kwarai mutum ne wanda ba da Allah ba abin da ya a gaba to duk wanda ya sa Allah a gaba Allah kai masa jagoranci wanda ya sa dabararsa a gaba Allah ka bar shi da dabararsa da bakar fuska Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا اللهم اعطنا من كل شيء وعافنا من كل ومن الآخرة رحمة بنا بها بلدك ومن اليقين ما تؤمن لنا الحكم الدنيا ومكن الله بأسمائنا وأمثالنا وقوتنا وأرضنا